Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau Laraba 17 ga watan Agusta na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. Ana zaman zulumi da ɗarɗar a Zambiya ƙasar da take tinƙaho wajen gudanar da zaɓenta cikin lumana. dan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican ya yi garan bawa daga kwamitin yakin neman sa watanni uku kamin amurka su zaɓi sabon shugaba kwanaki biyu a jere jiragen yaƙi na rasha sun tashi daga iran domin su kai farmaki a syria. allah ya kyauta a shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin bayani akan irin dambarwar da ke faruwa a jam'iyyar pdp bayan haka za ku ji cewa ƙungiyar masu gidajen biredi a najeriya na shirin ƙara farashin biredi Muna kuma ɗauke da rahoto a kan shirin da hukumar zaben ƙasar kamar ke yi na sake sabanta sunayen 'yan ƙasar a kundin zabenta. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim a Ayawa ya shirya zai kuma kawo. Amma yanzu dai sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. ana zaman zulumi da kuma ɗarɗar a zambia ƙasar da take tinƙaho wajen gudanar da zaben ta cikin lumana bayan da shugaban ƙasar ya lashe zaben da yar ƙaramar rata makon jiya yan hamayya suna zargin an yi magudi kuma suna shirin ƙalubalantar sakamakon zaben a gaban kotu shugaba edgar lungu ya ce zai jinkirta bikin rantsuwar sake kama aiki da aka shirya za a yi makon gobe yayin da kotun tsarin mulkin ƙasar take duba zargin da yan hamayya suka yi kotun tana da mako biyu kamin ta yanke hukunci jiya talata rundunar 'yan sandan kasar ta bada labarin ta damƙe fiye da magoya bayan 'yan hamayya 150 a fadin kasar waɗanda take zargin suna hauragiya tare da lalata kadarori na jam'iyya da take mulkin kasar da ta ce mutanen sun cinna motoci wuta suka yi garkuwa da mutum goma sha biyu magoya bayan jam'iyyar da take mulki wasu daga cikinsu an kama su ne kan zargin ta da fitina da dai yi wasu dalilai kamar yadda kakakin shugaban kasar ya ga shirin muryar amurka na turanci hakanan ya ce ana tsammanin jami'an tsaro za su kama karin wasu mutane a wani lardin ƙasar da ke kudanci inda nan ne babbar jam'iyyar hamayya take da karfi Ɗan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya yi garan bawul ga kwamitin yakin neman zabensa watanni uku kamun Amurka su zaɓi wanda zai gaji shugaban Amurka na yanzu cikin watan Janairu mai zuwa. Donald Trump ya naɗa Stephen Bonan wani babban jami'i a wata kafar yada labarai a dandalin intanet Breitbart ya zama babban jami'in yakin neman zabensa sannan ya kara wa Kellyanne Conway matsayi mai aikin jin ra'ayin jama'a a zaman manajan kamfen ɗinsa. Mutane da suka cancanta sosai waɗanda suke da sha'awar cin zaɓe kuma suna son hanyoyin wato sun san hanyoyin da zai kai ga samun nasara, in ji Mr. Trump, kamar yadda ya yi bayani cikin wata sanarwa da ya fitar. da akwai alamun kara sabbin masu bashi shawara biyu zai rage ƙarfin shugaban kwamitin yakin neman zaben mr trump na yanzu wato paul manafort wanda shi ne manajan kamfen ɗin trump tun bayan da ɗan takarar shugabancin ƙasar ya kori tsohon manajansa corey lewandowski cikin watan yuni amma sanarwar da mr trump ya fitar ta ce sauye-sauyen ba wato ba za su shafi matsayar mr manafort ba Manafar yana fuskantar zargi akan irin dangantakar da ke akwai a tsakaninsa da tsohon shugaban Ukraine mai ra'ayin Rasha, Viktor Yanukovych. Kwanaki biyu a jere jiragen yaƙi na Rasha sun tashi daga Iran domin su kai farmaki Siriya har a yau Laraba kenan. Ma'aikata tsaro ta rasha ta ce jiragen da suka taso daga sansanin mayakan sama na iran da ke hamadan sun auna mayakan sa kai na isis harin farko da jiragen suka kai jiya talata sun auna kungiyar ta isis da kuma wata kungiyar da ake kira jabhatul fatil islam wacce da ake kiranta al-nusra ministan harkokin wajen rasha sage lavrov ya yi watsi da kirarin da kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ya cewa tashin jiragen daga iran yana iya kasancewa keta kudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wadda ya hana sayarwa ko miƙa iran jiragen yaƙi har ma kakakin majalisar dokokin iran alila rijani ya sake jaddadawa laraban nan cewa idan bata baiwa rasha sansanin mayakan saman na har abada ba rasha tana kaddamar da hare-hare da jiragen yaƙi a zaman goyon baya ga gwamnatin shugaba bashar al-assad ta cikin watan satumban bara amma kamin makon nan jiragen suna tashi ne daga siriya ko kuma rashan da kanta kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A Turkiyya hukumomin kasar suna shirin za su saki fursunoni 38,000 wanda suke da ƙasa da shekaru biyu kamun su kammala wa'adin zaman sarƙa. Sanarwar da aka bayar yau Laraba tana zaman wani ɓangare ne na dokar da aka kafa yau da zama samar da fili ga mutanen da aka kama baya-bayan nan akan zargin suna da hannu a juyin mulkin da aka yi wanda bai yi nasara ba. Ministan Shari'a na ƙasar Bekir Bozdag ne ya bayyana hakan ta sakonnin da ya aiki da su ta shafin Twitter. Ya yi kashedin cewa sakin ba afuwa ba ne, illa dai an saki fursunonin ne da sharaɗi. Baya ga waɗannan fursunonin waɗanda suke da ƙasa da shekaru biyu kamin su kammala zaman fursuna. fursunoni da suka yi fiye da rabin ɗaurin da aka yanke masu su ma za su samu wato za su amfana ƙarƙashin wannan shirin sai dai dokar ba za ta shafi wato ba za ta shafi fursunoni waɗanda suka yi kisa ko ta'addanci ko cin zarafin iyalinsu ba ko waɗanda aka ɗaure domin sun yi fyaɗe. An kashe akalla mutane 270 ranar 15 ga watan Yulin da ta wuce sakamakon juyin mulkin da bai samu nasara ba a ƙasar. an sace wani jirgin ruwa mai dakon mai na kasar malaysia wadda tuni aka kai shi kasar indonesia hukumomin zirga-zirgar cikin ruwa na malaysia ta faɗa yau laraba cewa jirgin mai suna viyar harmony an sace shi ne jiya talata bayan da ya taso daga tashar jiragen ruwa da ake kira tanjung pelepas yana dauke da mai na dizil lita dubu an hangi jirgin cikin ruwayen indonesia a tsibirin da ake kira batam kusa da kasar singapore ahmed puzi kahar shugaban sashen kula da zirga-zirgar cikin ruwa na malaysia ya ce sai ta yi matsaloli na cikin gida suna iya zama dalilai da kai ga kama wannan jirgi a halin da ake ciki kuma rahotanni suna nuni da cewa wani jami'i na biyu a girma a ofishin jakadancin koriya ta arewa da ke ingila ya gudu zuwa koriya ta kudu kamar yadda aka ji daga ma'aikatar sake haɗe koriyoyin biyu jami'i mai suna Tae Ho shi da iyalinsa sun isa Seoul babban birnin Koriya ta Kudu kamar yadda kakakin ma'aikatar haɗe yankunan biyu Jong Johi ya bayani. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun dambarwa da ke faruwa a jam'iyyar PDP biyu bayan soke babban taron jam'iyyar da wata kotu a birnin tarayya Abuja ta yi ga Nasiru Adam El Hikaya da karin bayani. There must be sometimes problems here and there, but there will be reconciliation. And where there are elders, our people say Duk inda aka ce akwai dattawa to masu yin magana sun ce lamura ba sa ɓaci, shi yasa muka zo don samun sulhu. Farfesa Jerry Gana lokacin da yake magana ta wagasa ta neman sasantawa da bangaren Madu Sharif don tafiya da kwamitin makarfi. Dama kwamitin amintattun jam'iyyar ya ɗau matsayin mara makarfi baya. Wannan dai yunkuri bai yi nasara ba don Sharif ya ci gaba da bin shari'arsa a kotu. Su makarfi kuma na fatakwal wajen babban taron zaben sabbin shugabanni. prediction. And so if they go, if Josaban goes ahead to Convention, she know who. We have nothing to lose because we have mai masaukin baki gwamnan nelson wiki ke kare ci gaba da babban taron da nuna umarnin dakatar da taron da alkalin babbar kotun tarayya abuja justice aban ya bayar ba zai yiwu ba don su ma suna da wani hukuncin ci gaba da taron daga babbar kotun tarayya ta fatakwal sanata alimadu sharif ya kushe ci gaba da taron da nuna ta kwamitin sulhu da aka turo masa abokan hamayya ne a pdp ga kakakin sharif din inuwa bala saboda haka za ka ga cewar kwamiti ne na neman sulhun kuma sulhun na na wuzuru ne don sun raba bayan wani abu ne daban suka zo suna maganganu bayan aka yarjejeniya cewar ga yadda za a yi abun kuma sai suka je suna wani bayani daban wannan da ya nuna waɗanda aka zabo din ne ba ku yadda da gaskiyarsu ba ko kuma kuna ga dama ba mutanen ku ba mun so mu yadda da su amma kuma don halayen da ya bayyana daga baya ashe tun farko ma ba abin da za a yarda ba ne. Manyan PDP irin su Bode George, Raymond su da sauran 'yan takara daga kudancin Najeriya na neman shugabancin jam'iyyar. Shi kuma Sharif na cewa yana da hurumin ci gaba da mulki har zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha takwas Shin wani bangare ne zai yi kayi a ƙarshe? Duk da waɗannan bayanai ana cikin wannan dambarwar sai ga rahoton ɗage babban taron na PDP zuwa shekara ɗaya. kazalika jami'an tsaro sun datse mashigun shiga babban dandalin taron a filin wasa na sharks da ke fatakwal Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. A jihar Legas kuma masu gidan biredi sun yi barazanar ƙara farashin kuɗin biredi saboda tsadar kayayyaki da ake fama da su a kasuwannin da ke faɗin ƙasar. Wakilinmu Babangida Jibril daga Legas ya aiko mana da wannan rahoton. Ƙungiyar masu gidajen biredi a tarayyar Najeriya ta bayyana cewa za ta ƙara kuɗin biredi da take sayarwa jama'ar ƙasar a sabili da hauhawar farashin kayayyakin masarufi da suke amfani da shi wajen yin biredi domin sayarwa ga al'umma. A taron manema labarai da shugaban ƙungiyar Prince Jacob Adejorin da ya kira a birnin Lagos ya bayyana cewa hauhawar farashin kayayyakin masarufi wanda suke amfani da shi wajen hada biredin ya yi tashin gwauron zabi don haka za su kara farashin da kashi ashirin cikin ɗari to koya wannan farashi ya shafi harkokin kasuwancin masu gasa biredi a najeriya tambayar kenan da na yawa wani mai gidan biredi da ake kira gloria bread da ke nan birnin lagos the cost of the floor is now 10,000 now why we are buying sugar at rate of 14,000 naira ya ce a gaskiya kayayyakin masarufi da muke amfani da su sun yi tashin goron zabi ka tuna fa yan watannin baya muna sayan buhun fulawa ne akan dubu shida zuwa dubu shida da ɗari biyar a yadda muke sayan buhun sukari akan dubu bakwai amma a yanzu muna sayan buhun fulawa ne akan dubu goma sha ɗaya da ɗori biya a yadda kuma muke sayan buhun shiga akan dubu goma sha biyar don haka muke ganin babu yadda za a yi mu ci riba a sana'ar da muke yi idan muka ƙara farashi jama'a ma za su iya ƙaurace mana a yadda mu kuma ba za mu fita daga kasuwancin da muke ba don haka muna bukatan gwamnati ta sa baki muna fatan za a samu sauki. i don't know i don't know for the price of the flour and the price of the sugar to really to come down that is just it to koya masu saye da sayarwa na biredin ke ji game da wannan barazana na ƙara farashin biredin ga dai abin da wani dan trader yake shaida mini eh daman biredin sai riga sun kara mashi kuɗi ko mutane suna ta kuka kuma yanzu sun ce za su ƙara kuɗi to mu san abin da zai faru sun ƙara kuɗi ba saboda da muna sayan biredi naira ɗari da tamanin yanzu ya kai na san shi ɗari biyu da ashirin mu kuma muna sayan ɗari biyu da hamsin mutane na ta kuka cewa biredi ya yi tsada ya yi tsada su kuma suna kuka cewa flour ta yi tsada da suna sayi dubu shida da ɗari biyar yanzu ta kai dubu goma da wani dubu goma da doriya sukari ma wajen dubu goma sha hudu shi ma da doriya to sun ce za su kara kuɗi in sun ƙara kuɗi to mu kuma nawa za mu sayi biredin kuma nawa za mu sayar da shi binciken da na gudanar da ya nuna cewa kayayyakin haɗa biredi kamar su fulawa da shiga da man dizal da gishiri da yis da man kananzir da kuma leda nylon da sauran na'urori da kuma harajin da gwamnati ke sanya wa masu gidajen biredi kaɗan ne daga cikin dalilan da ya sa za su ƙara farashin biredi ga al'umma abinda kuma zai ci gaba da sanya talaka cikin wani hali na kakani kayi biredi biredi dai yana ɗaya daga cikin abinci masu sauƙi wajen sarrafawa da kuma saye ga talakan najeriya Babin ya cifirin murya amurka daga lagos alhaji ali mai burodi mai halin alarama ba mai halin alarama malam abu dan hasan da husaini alhaji ali mai burodi da gida kwanan dan gora kana alhaji muhammad lawai dan gurgu mai gida baban mamman rabi'u baban mamman ahiru ko da misa tana gudun wa da kani alhaji ali mai burodi dan gasan da abinda ake kyauta alhaji ali duk ya ban shi a tura duniya kila kiyama allah gafara ce ta rage mu shi kau baya yi allah ke wannan allah shi mana gafara tare da mu da shi alhaji ali mai burodi isa mai halin alaramma ne malam abdu kana alhaji muhammadu lawai dan gurgu gwarzo ah. uban muhammadu rabi uban muhammad nahiru uban gidan alhaji babba mai goge waye gaya ma duk mahasada ya danne su ya danne mahasada kaga shi bai iya tsahi ba kuma 'yan To madalla yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Kamaru. Makonni biyu suka rage wa hukumar zaben ƙasar ta Kamaru sake sabanta suna al'ummar ƙasar a kundin masu kaɗa kuri'a. Saboda wasu dalilai ciki har da wasu mutanen shekarunsu ba su kai su mallaki katin zaɓe ba wasu kuma sun riga mu gidan gaskiya. Muhammad Awal Garba na da ƙarin bayani. Hukumar zaben ta fito aiki ne tun ɗaya ga watan Janairu goma sha shida zuwa 31 ga watan Agustan da muke cikin nan. Dama wani yana daga cikin dokokin hukumar zaben da suka gindaya na tambayi sakatare janaral na hukumar zabe mai zaman kanta. Koya sun cima burinsu kuwa na fitowan jama'a yankan ƙuri'unsu? eh mun samu nasara domin tun makonni uku kenan da suka gabata muke ta kokari na lissafa waɗanda suka rubuta sunayensu amma komai yana ci gaba sannan na sake tambayan wata ma'aikaciyar hukumar zaben wanda ke rubuta sunan al'umma a birnin yawunde ko ya suke ganin jama'a suna yankan ƙuri'un kuwa Muna samun jama'a musamman ma a 'yan kwanakin nan tunda mun kusan rufe aikinmu. Kamaru za ta yi zaben shugaban ƙasa ne a shekarar 2018 shine hukumar zaben take kokari na gyara kurakuranta waɗanda suka bijiro mata. Abin maro kuma rumbun ajiyan magani ne na ƙungiyar agaji na duniya wato Red Cross ya kone kurmus sabila da haɗuwan wayan lantarki 'yan kwana-kwana da sauran jama'a ne suka kashe gobaras. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. Haka ka faɗi kowa ya shaida shatan zamani. Ku yi zaɓen adali, domin shi ne mai tausan ƙasa, mai bautawa ƙasa, mai bautawa 'yan ƙasa. a gaida Muhammad Awal Garba. Har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 11:17 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. in ma ba ta garago. Jama'a barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Yau ma shirin yake cibis ne da wani asalin gane mazauni birnin New York ga bakon namu domin ya gabatar da kansa da kansa. suna na dai Muhammadu Laminu Ali na gidan Baba Bawa na Kwaruru haka aka fi sani na in idan ka fadi kowa ya san inda na fito daga Kumashi nan kuma har zuwa kauyen da na fito daga Atibobo gane kenan. To eh, Malam Muhammadu Laminu Ali tun yaushe aka zo america ne? eh waton cikin shekara waton dubu biyu da biyu na shigo wannan gari waton da na shigo kuma allah da yake karimu rahimi na zo ne da niyan cewa zan zo nemi ilimi bayan na gama digiri ta farko daga ghana eh. jami'a na legon kenan ka zo ka yi digiri na biyu kenan eh, yi digiri na biyu gaskiya kan da na zo kuma shi allah ya sa na yi dace na samu waton takarda shiga makaranta tun new york jami'an nan da ake kira city college to da suka doke ni sai suka nuna min ga irin abubuwan da ya kamata a matsayin waton ɗalibi za ka ta biya shi na ga'a ah, wannan abin ba zan iya ba saboda ba ni da takardan aiki bari ma in ce zan iya samu tutuman kuɗi da zan yi digiri ta ta biyu na so in yi international relations domin duk wani abin da na koya daga ghana ya danganci communication da sha'anin jaridanci shine abin da yake waton na koyi sosai sa'annan kuma da abin da yake ilimin da ya danganci wasan kwaikwayi eh, wato ni mawallafi ne kwaikwayi ni mawallafi ne na wasan kwaikwayi digiri da narke inda ya zamo kamar tahassusi na kenan to da yake gashi ka zo ka samu wannan matsalan baka samu kuɗin da za ka yi wannan digiri na biyu me ya burge ka ya sa ka ci gaba da zama to maimakon ka koma gida gana da ya kamata ai kamar da ka faɗi wai mai tambaya bai bacewa abin da ya sa na bar uwata sa'an nan na bar waton kannina maza biyu sa'an nan ina da yar uwata da ta rasu ta bar min yaran mata biyu waton da na zauna na yi tunani shi na kamun ban iya fita cikin talauci kuma koma cikin talauci yadda kowa ke zuwa ce rani bari nima in bi yanayin garin da ikon Allah zan iya samu to shikenan cikin hakanan na samu dama nake aiki da wasu da yake suke da kaya daga shaguna ne a cikin bronze wato ted avenue wurin na je nake kama musu muna kadan kadan shi allah ya sare min na da tattara kudade na na gamu da wata ba amurkiya ta ce to malam da zan taimaka maka domin na ga kan mutumin kirki ne na ce to ba laifi ni da ita da yan uwayenta wato tana aiki ne wandis muka doki abuta a cikin hakanan ta taimaka min na aure ta na samu takarda to samun takarda na shine fatahi da ya zamo mini cikin rayuwa na samu na ji aiki kamfanin model na aiki kamfanin best buy yanzu haka ina magana da kaifa ni dan tarjuma ne ma waton federal government na amurka a cikin hausa da kuma yaren asanti na ghana da ake yi bayan haka nan kuma ina tuki duka ayyukan guda uku nan gaba ɗaya duk kana yin su duk ina yin su to kaga amurka kenan za ka yi kai sa shekara A cikin ikon allah ina yin shekara an zan file tax ina na samu kamar dubu tamanin zuwa casa'in kan wayannan ayyukan da nake yi aiki uku lokaci guda kai kadai lokaci guda eh yanzu haka in sun aiko mini watan ta yanar gizo shi su turo mini email misali ranar juma'a muna neman ka daga court muna da wani kesin da ya kamata ka zo kai mana tarjuma a hausa waton kai tafinta ehem shin je musu tafirta da na musu tafirta da hausa wannan ranar nan in na jima na kai awa hudu to za a bani wurin dola dari hudu da talatin da wani a rana guda a rana guda Shesa ya ta aikin ma da nake yi musamman Shesa in an sun kira ni a gurguje shi in je yi wannan aikin in na taso in zo in kama aiki na na tuki in dawo sa'an nan duk wata satifiketin da ka sani ina da certificate na building inspection misali na garin nan aikin da yake in misali yanzu aka za a gina wuri ko eh. kuma a'a za a je a gyara wani wuri da yake tsohon gini ne eh, a mai kwaskwarima mm. a mai kwaskwarima to kamin a yi kwaskwarima mm. akwai wadansu sanadarin da yake yana nan in mutum ya shake shi ya shiga cikin halin mm. kakani kayi to mu ne wanda yake kamar building inspectors da muke ganin mu zo mu duba wanda zai yi aikin nan ya cire wannan abin ya yi amfani da duk wani abin da ake dauka ta bin hanyar doka a cire wannan guban nan shi kuma an gyara kwas ne na daban akan shi wannan din na yi wallahi na kwas ne a nan na biya wurin dola dubu da hamsin da dari biyar na biya crash course da yake da ya dauki mutum wato kamar semester daya amma ana daukan shi kamar sati daya a cikin jami'a ne suna da institute da yake atc daga new york nan da ake yi oh suna da cibiyar nazari akan suna da cibiyar su oh. wato daga nan ga new york wato cibiyoyin na da yawa duk hmm. kowane jiha ka je akwai kowace jiha akwai shi yawa shi sa yanzu haka shi ga maka kowane aiki in ka biyo ta wurin kula da sha'anin ginin da ake yi in an kira ni shi je in kuma wato kotu ah, ta bukace ka ta bukace ni shi in je ni haka kuma tukin ko dama wannan yana nan ne in na tashi kowane lokaci shi in je yi tuki abinda Allah ya sauwaka min shi kenan in komo in yi zamana. Kash ga bakon namu ya koro bayani sai kuma ga lokaci ya daga mana hannu. Masu are a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar yanzu amadin bakon namu Muhammadu Laminu Ali da Cuba hero Jodo ne da daidai da ta sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da busa shi ta fulani. riga da busa shi take riga in ji fulani riga babu busa riga babu busa dajin Allah lale nare na kiba Muhammadu in shi ta kasawa Madalla a gaida Ladan Ibrahim Ayawa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Za mu fara ne da saƙon abubakar lawal abubakar daura wanda ya ce hakika ya kamata 'yan kasuwa ku ji tsoron Allah ku daina ƙara wa kayayyakin abinci kuɗi. Ku sani kowa ya ji tausayin wani shi ma Allah zai ji tausayinsa. Hakika rikita-rikitar shugabanci da babbar jam'iyyar adawar Najeriya ta PDP take fama da shi ba komai ya kawo shi ba illa son zuciya. da tsabar rashin adalci da ya yi wa wasu daga cikin shugabannin jam'iyyar katutu wannan shine sakon salim abubakar imam jingir da balan vice direban tanka jos shi kuwa isa ramin huda hadejiya daga jihar jigawa cewa yi dakarun sojin najeriya muna fatan faifan bidiyon da kungiyar boko haram ta fitar ba zai sanya muku gwiwa ba a ci gaba da kokarin da kuke yi na ganin kun kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda daga doron ƙasa mu talakawan najeriya a kowane lokaci muna taya ku da addu'ar allah ya ƙara baku nasara akan waɗannan mutane muna jinjina wa gwamnatin Nijar kan cimma daidaito da ta yi da malaman makaranta da fatan hakan zai ƙara inganta harkar ilimi a ƙasar ta Nijar ji malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri assalamu alaikum ya hausa in ji alhaji umar forever gashuwa matsaya guda da aka samu tsakanin malaman makarantu da gwamnatin nijar kan matsalolin ilimi abin farin ciki ne kwarai da gaske mu dai fatan mu ilimi inganta a kasar baki ɗaya. a ƙarshe sai sakon yusuf muhammad daga jihar jigawa a najeriya wanda ce don allah sashin hausa na murya amurka ku gaya wa gwamnatin tarayyar najeriya ya kamata ta duba shawarar da tsohon shugaban kasar wato janar ibrahim bada baban babangide bayar na mayar da majalisun najeriya su zama na wucin gadi ganin tun da wakilan majalisun suka karbi rantsuwar kama aiki babu abin da majalisun ke yi sai fama da rikice-rikice tun madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice ana zaman zulumi da ɗarɗar a zambiya ƙasar da take tinƙaho wajen gudanar da zaɓenta cikin lumana bayan da shugaban ƙasar ya lashe zaɓe da ƙyar ƙaramar tazara a makon jiya Ƴan hamayya suna zargin an yi maguɗi kuma suna shirin ƙalubalantar sakamakon zaɓen a gaban kotu shugaba edgar lungu ya ce zai jinkirta bikin rantsuwar sake kama aiki da ake shirin yi za a yi makon gobe yayin da kotun tsarin mulkin kasar take duba zargin da 'yan hamayya suke yi kotun tana da mako biyu kafin ta yanke hukunci a halin da ake ciki kuma 'yan sandan kasar sun damƙe mutane fiye da 150 magoya bayan 'yan hamayya bisa zargi daban-daban da suka hada da lalata dukiya da kadarori na jam'iyya da take mulkin kasar da kuma cina motoci wuta. dan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican donald trump ya yi garan bawul ga kwamitin yakin neman zaben sa watanni uku kamun amurka su zaɓi wadda zai gaji shugaban amurka na yanzu wato wadda aka zaben zai yi bikin kama aiki cikin watan janairu mai zuwa Donald Trump ya naɗa Stephen Bannon wani babban jami'i a wata kafar yada labarai a dandalin intanet Breitbart ya zama babban jami'in yakin neman sa sannan ya kara Kellyanne Conaway mai aikin jin ra'ayoyin jama'a a zaman manajan kamfen ɗinsa. kwanaki biyu a jere jiragen yakin rasha sun tashi daga iran domin su kai farmaki a siriya ma'aikatar tsaro ta rasha ta ce jiragen da suka taso daga sansanin mayakan sama na iran da ake hamadan sun auna mayakan sa kai na isis Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai can an jima da daddare kuma za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan irin dambarwar da ke faruwa a jam'iyyar PDP. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyanmu. ne Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Halima da Jamila da Usman da shirin yau da gobe.